فإن ظاهره إباهة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع وقال طائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته قال ويدل على ذلك شيئان أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم لكنه ضعيف من وجهين أحدهما أن لفظ عمل يعباه فإنه للاستقبال دون المضي وقوله قد غفرت لكم لا يجب أن يكون عمله مثله وإن قوله قد غفرت, لك قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره الثاني أن نفس الحديث يرده وإن سببه قصة حاطب وجصه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوله أن هذا خطاب لقوم قد علم, قد علم الله سبحانه أنه لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم يقارفون بعد ما يقارفه غيرهم, غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين على عليها بل يوافقهم بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمهو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائد وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر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 barkamu da sake saduwa a wannan babban masallaci na juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau muna biyu ne ko ɗaya yau muna ɗaya ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan biyu miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da suke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 21 a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id mala ya ce fa'ida kaulun nabi sallallahu alaihi wasallama li umara wa ma yudrika anna Allah attala ala ahli badrin فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم أشكل على كثير من الناس معناه فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها wa zalika mumtani mala yace fa'ida Faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Umar radiyallahu anhu cewa ma yudrika kuma me zai sanar da kai annallaha tala ala ahli badr cewa Allah yayi tsinkaye ga mutanen badar mutanen da suka halarci yakin badar faqala yace da su i'malu ma tun. ku aikata abin da kuka ga dama faqad ghafartu lakum حقيقة أنا غفرتها مكو أشكل على كثير من الناس وأنا شيني خبر جملة الخبر قول النبي شيني مبتدا أي قول النبي هذا أشكل على كثير من الناس وأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ابن الخطاب دنقنا دلمر خاطب ابن أبي بلتعة يا ريكي تددا ما دقا تشكي مواتو معنسة يا ريكي تددا ما دقا تشكي متاني ينا نفهم معلمي فإن ظاهره إباحة كل الأعمال له domin zahirin maganar abin da take nunawa halatta musu dukkan wasu ayyuka wa takhyiruhum fi ma sha'u minha kuma da ba su zabi sai abin da suka ga dama daga cikin ayyuka wa zalika mumtani wannan kuma abu ne da ba zai yiwu ba ma'ana ta fuskar shari'a ce shari'a ta saki hannun mutum cewa ya je abin da ya ga dama an ba shi wannan dama an ba shi zaɓi ya yi kyakkyawa ko ya yi mummuna ya yi sallah ko kai ya yi sallah ya azumi ko kai ya azumi ya yi gaskiya ko ya yi ƙarya ya zaɓi duk abin da yake so ya yi allah ya ba shi wannan dama ya halatta masa wannan ba zai yi wa shari'a shari'a akwai akwai tauhidi akwai shirka akwai eh, haramun akwai halal akwai wajibi akwai abin da yake eh, muharram ne ko kuma abin da yake mandubi mustahabbi da sauran hukunce-hukuncen shari'a duk akwai su suna nan kuma sun shafi kowa da kowa ba wani wanda aka yi masa togaciya dangane da bin shari'a ta annabawan Allah Allah subhanahu wata'ala ce wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabawa kashedi cewa kasu kuskura su shirka in kuma har suka yi shirka to duk ayyukan da suka yi a baya masu kyau za su rushe hakanan shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya jaddada masa wannan cewa yayi masa wahayi kuma yayi wa annabawan da suka gabace su wahayi cewa lalle tabbas tare da rantsuwa in yayi shirka to za a rusa masa duk ayyukansa da suka gabata Allah yake ci masa mustaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsaya kyau kamar yadda aka umarce ka wato ka bi miƙaƙƙiyar hanya wadda ita ce umarnin Allah subhanahu wataala da kai da waɗanda suka tuba tare da kai kada ku wuce iyaka su haka wannan dokokin Allah subhanahu wataala ba su taƙaita ga wani ba ban da wani duka annabawa suna cikin ƙarƙashin dokar Allah ne subhanahu wataala ba sa yin abin da Allah bai yarje musu su yi ba to kaga zai wahala a ce kuma wani daga cikin mutane wanda ba annaba ba shi ya samu irin wannan kofa a bashi wannan damar a saki hannunsa kan cewa je abin da ya ga dama to wannan shine yasa aka samu wato rikicewar ma'ana a wurin da dama daga cikin masu nazarin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sun dai san cewa zahirin wannan wannan hadisi ghairu murati zahiruhu ghairu murad annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin cewa Allah ya ba su dama su je su yi abin da suke so ba to shine anan ibn al-qayyim zai yi magana akan wannan hadisin da kuma ma'anar da malamai suka bashi sai yace fa qala ta'ifatun minhum ibn al-jawzi laysa al-murad min qawlihi amalu al-istiqbal wa inma huwa lil-madi وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته قال ويدل على ذلك شيئان أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ma salafa min zunubikum malam ya fara kawo wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi game da fassarar wannan hadisi da ma'anarsa sai kawo maganar ibn al-jawzi wadda tana cikin littafinsa kashfu mushkilis sahihain littafi da ya wallafa domin bibiyar wasu wurare da suke da ishkali a cikin kitabus sahihul bukhari da muslim don ya fito da ma'anarsu to ciki hadda wannan wuri ibn al-jauzi yayi magana akan wannan hadisi da ma'anar da yake ganin ita ce ma'anar hadisin ta daidai yace laysa al-muradu min qawlihi i'malu al-istiqbal fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'malu ku aikata abinda kuka ga dama ibn al-jauzi yace anan ba annabi yana nufin nan gaba ba ba yana nufin istiqbal ba yana nufin mustaqbal ba yana nufin anan gaba ku je ku yi abin da kuka ga dama ba wa inna ma huwa lil madi annabi yana magana ne akan abin da ya riga ya gabata abin da suka riga suka yi a baya wa taqdiruhu yace taqdirin maganar yadda take ayyu amalin kana lakum kowane aikin da ya kasance naku ne ko kuka yi a baya faqad ghafartuhu to na yafe shi wato duk wani aikin da kuka yi mara kyau a baya yanzu da wannan yakin da kuka shiga yakin badar Allah ya ba ku nasara to cikin ta goma shi da aka yi muku abubuwan da kuka yi marasa kyau a baya an yafe muku saboda haka shi kalmar i'malu ce tana nufin abin da kuka yi a baya ba abin da za ku yi nan gaba ba kala ibnu jauzi. ya ci gaba da cewa wa yadullu ala zalika shay'an abubuwa guda biyu a cikin hadisin su za su nuna wannan fassarar da yi cewa ita ce daidai ma abu na farko annahu law kana lil mustaqbal kana jawabuhu qawluhu sa'aghfiru lakum da a ce i'malu tana nufin nan gaba to da sai ya zanto ansar da za ta zo jawab din da zai zo shine sa'afiru lakum ba ba faqad ghafartu ba faqad ghafartu yana nufin an riga an yi an gama saboda ka kaga ashe yana magana akan ayyukan da aka aka gama kenan shi yasa ce faqad ghafartu na gafarta mu da a ce ana nufin ayyukan da za a yi nan gaba da sai ya ce zan gafarta muku ya ce wannan hujjarsa ta farko wato mahangarsa ta farko kenan wasani abu na biyu annahu kana kuno itlaqan fi zunubi inda a ce ma'anarsa wato zan gafarta muku ne ko kuma ma'anarsa abinda zai zo nan gaba to da sai ya zanto kamar an sakar musu ragama ne su yi ta laifuka kamar an ce ku je ku ta yin laifi ku ta yin zunubi kamar Allah ya ce da ahli badar ku je ku ta yin zunubi ya ce wala wajha lidhalika wannan kuma bai da wata fuska ma'ana a shari'a babu wanda aka sakar wa wato linzaminsa cewa yaje abin da ya gada ba baya da laifi baya da matsala yace to kaga wannan zai nuna mana ana nufin abin da suka riga suka yi su ne ake musu alkawarin ko ake tabbatar musu da cewa an gafarta musu wannan shi ne nan ibnu abin sannan abin da ya ci gaba da cewa haƙiƙatu hazal jawab haƙiƙanin wannan jawabi na ibn al-jauzi ni gafartu lakum bi hadhihi ghazwati ma salafa min dhunubikum wato kamar Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah subhanahu wataala yana cewa da wannan yakin da kuka yi a dalilin wannan yakin da kuka yi wato yakin badar na gafarta muku zunubanku da suka gabata wannan ita ce maganar ibn al-jauzi wanda kamar yadda muka ce tana cikin littafinsa kashful mushkil min hadith ne kuma kusan ibn al-qayyim ya kawo ta kamar yadda take da lafazinta ila kawai a biyu ya dan bar wani abu da bai faɗa ba ibn al-jawzi ya faɗi shi cewa annahu kana yakunu itlaqan fi dhunubi wala wajha lidhalik cewa inda an ce ana nufin nan gaba to zai zan kamar an saka musu ragama su suyi laifi yace wannan kuma bai da fuska a shari'a sai yace wa haza hadha anna alqauma kafu min al'uqubati fi ma ba'd abinda zai kara fito da wannan cewa su ma sahabbai ba su fahimci cewa an saka musu ragama bane su je su yi abinda suka ga dama cewa sun ci gaba da jin tsoron hukumar Allah ba su saki jiki ba kan cewa su yi abinda suka ga dama na laifin Allah na laifi koyaushe suna tunanin hukumar Allah idan suka mutu akan laifi wannan yake nuna cewa ba su yi waccan fahimtar ba yace ce qala umar ya huzaifatu hal ana minhum da umar har ma yake tambayar huzaifatu ibn al-yaman sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi sunayen wasu daga cikin munafikai da shi ya sani wani munafiki ne wani munafiki ne duk da ana tare ana harka tare ana hulɗoɗi tare ana sallah tare ana fita wani lokaci yaƙi da su tare to amma kuma Allah ya sanar da su cewa ba har zuci suke addini ba ba har zuci suke musulunci ba Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma annabi ya sanar da Huzaifa sunayen waɗannan mutane wannan ta sa sayyidina Umar bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa ya tambayi huzaifa cewa shin yana hada shi da Allah shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa cikin munafikai kaga da a ce waccan magana sun fahimce ta akan su yi abinda suka ga dama ba abinda zai sa su ji tsoron wani abu na zunubi su ji tsoron wata ukubar Allah Umar yana daga cikin waɗanda suka je yakin Badar to shine ibnu ah, ibnu al-Qayyim yake tattauna wannan ansar ta ibn al-jawzi wannan ansar da ibn al-jawzi ya bayar ko wannan bayanin da ibn al-jawzi yayi ta gamsar da ibn qayyim kun ga ashe akwai ibn qayyim al-jawziya akwai kuma ibn al-jawzi ka san wasu ba sa An sai sai ibn qayyim al-jawzi ibn qayyim al-jawzi ibn qayyim daban ibn al-jawzi daban ibn jauzi ya riga ya rigaye shi ya riga shi ya riga shi jimawa shekara bakwai ya rasu sauraka ya jima da da kasancewa ya riga su ibn taymiya duka karni na shida ibn al-qayyim kuma yana cikin karni na takwas to shine sai ibn al-qayyim yake cewa lakinnahu da'ifun min wajhi wannan ansa ta ibn jauzi tana da rauni an sace mai rauni ta fuska biyu shi ya karfafi jawabinsa ta fuska guda biyu shi ma ibn qayyim ya rusa masa su ta fuska biyu ahaduhuma anna lafza i'malu ya abahu fa innahu lil istiqbali duna al mudi fuska ta farko ce ta fuskar wato ka'idojin larabci kalmar i'malu lafazin i'malu shine umarni ya abahu ba zai yarda da wannan ansar da ya bayar ba ya ce i'malu anan tana nufin abin da suka yi a baya ya ce to lafazin i'malu ba zai yarda da wannan wannan tawilin ba fa innahu saboda shi lafazin umarni lil istiqbali ana kawo shi ne dan abin da zai zo abin yi kaza yana nuna za ka yi ne ba ka riga ka yi ba da sanda ka ce mutum yi kaza to kana nufin zai yi ne kana neman shi yi zai zama ba ya riga ya yi ba in ka ce da shi oktob kana nufin ya rubuta ba abinda ya riga ya rubuta ba ya ba in ka ce ikra kana nufin ya karanta ba ya da karatun da ya a baya ba saboda haka larabawa a ka'ida ba sa amfani da lafzul amri fil madi wannan yana so ya gaya maka ita ce ka'idar larabawa ka'idar larabawa duk inda lafazin amri ya zo yana nufin istiqbal baya zuwa a matsayin abin da ya wuce a baya an gane ko saboda haka tanan ibn al-jawzi ya ba da ansa mai rauni cewa eh imalu ana nufin abin da suka yi a baya saboda a ka'idar larabci ba haka take annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyun arabiyyun ne da larabci yake magana haka maganganun sa takhruj an sanan al-arab wasu fita daga ka'idojin larabawa ba to shi ne ah, ah, raunin farko da ya sabi nan ya ce wa qawluhu qad ghafartu ku. ibn al ya yayi hujja da cewa ai jawabin da aka bayar mazi ne gafartu na gafarta muku to tunda mazi ne to ya kamata mu ɗauka shi ma malu yana nufin mazi yana nufin abin da ya wuce to shi shine anan ibn al-qayyim yake ce masa la yujibu an yakuna amalu mithluhu dan qad ghafartu lakum madi ne yana nufin ba ya nufin cewa i'malu shi ma madi ne kamar sa an gane ko fa inna qawluhu qad ghafartu tahqiqun li wuqu'il maghfirati fil mustaqbal domin kalmar na gafarta muku da ta zo da lafazin madi wato kamar abinda an riga an yi shi an gama ya ce don ya nuna maka tabbacin cewa wannan gafarar za ta samu saboda ka kamar an yi an gama ne wanda wannan kuma wani abu ne sananne a harshen larabci kamar yadda wasu harsuna ma suna da wannan daga cewa ne yi kun kaza ya ce an gama kuma bai ma tashi ba amma ya ce maka an gama wai don ka ji cewa kamar ma ya gama kakkaji ɗarɗar ko ka yi shakkun cewa abin da ba zai yi shi ba to laraba suna da wannan shi ne kawo misali ata amrullah ana magana alkiyama a ata amrullah fala tastajilu al'amarin Allah ya zo kada ku gaggauto shi ana fi alkiyama ta zo alkiyama ba ta zo ba har zuwa yanzu nan da muke magana nan alkiyamar ba ta zo ba amma a nuna maka cewa kamar ta zo ne an ta gama ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waja'a rabbuka wani lahira ne a fi ardil mahshar ne lokacin da za a zo hisabi amma ka cika ce waja'a rabbuka ubangijinka ya zo ana nufin zai zo to wannan kuma alkur'ani yana nan da dama da ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna wana da ashabul jannati ashaban nari da fi'li ne madi ai ba su kira su din ba amma za su kira su din nan gaba ونادوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ونادوا أن تلكم الجنة ونادوا سكي كرة هكذا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ونفخ في السور اي سني ونفخ في السور فسعق شما سعق ماضي فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها أشرقت ما ديني وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب شما ما ديني وجيء بالنبيين والشهداء شما ما ديني وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم قضي شما نادين ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت شما وسيق الذين كفروا ilaji duk mazi ne amma ana nufin za su kasance za su kasance nan gaba irin wanne na nan tiyawa a cikin alkur'ani faraka ibn al-qayyim yake cewa dan an kawo mazi ana nufin istiqbal ana nufin nan gaba ba shi yake nuna kawai shi ma amri ba za a kashi ana nufin nan gaba ka'idar larabci bata gudana akan haka ba saboda ka Allah yakan kawo mazi akan abin da zai zo nan gaba don ya nuna wa mai sauraro kamar an yi an gama duk da bai zo ba to ka ɗauka kamar ya zo an fahimta saboda haka yake gaya masa cewa irin waɗannan suna nan wani za'iruhu suna nan ire-irensu da yawa alƙur'ani wannan fuska ta farko kenan ya ce maka ta fuska ta fuska guda biyu su suke nuna cewa maganar ibnul jauzi tana da rauni anna nafsal hadisi ya rudduhu shi kansa anna nafsal hadisi ya rudduhu shi kansa hadisin yana raddin waccan magana ta ibn jauzi fa inna sababahu qissatu hatib wa jassuhu ala nabi sallallahu domin sababin hadisin kamar yadda muka faɗa a karatun baya mun koro kissar abinda ya faru kissar hatib ibn abi da yadda yayi tajassus kamar liƙin asiri bayyana wani asirin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abokan gaba ba takarda ya rubuta ba ya bayar akai ba qurayshawa a gaya yana gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin kawo muku sa musu hari wannan ya faru ne kafin badar ko bayan badar bayan badar wannan lokacin fatu makka fatu makka shekara ta takwas badar shekara na biyu kaga abin da ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa umar wani abu ne da ya faru daga baya ba wanda yake ya wuce ba me yasa ibnu jauzi zaka ce ana nufin ayyukan da suka wuce bayan kissar kanta tana nuna cewa abinda suka yi ne bayan badar an fahimta ko sauraka kissar kanta ko hadisin kansa yana rushe waccan magana ta ta ibnu jauzi yace wa zalika zambun waqi'un ba'da ghazwati badr la qablaha wannan zunubi ne da yayi bayan yakin badar ba ba kafin yakin badar ba domin abin ya faru a shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yakin badar shekara ta biyu bayan hijira aka yi shi tsakanin wannan laifin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa Umar cewa yakin badar ya kankare shi tsakanin faruwarsa da yakin badar shekara shida saboda kaga kawai wannan ma ya nuna shi yasa ya ce wa huwa sababul hadith kuma wannan kissar ta hatsin ibn abi balta ita ce sababin ma fadar wannan hadisin kansa yace wa huwa muradun minhu qat'an sababu wurud alhadith ko sababu nuzul dakhilun fi umum an-nass qat'an ay bil bi sifa قطعا in kana neman abinda babu kokonto a cikin sa cikin umumat afradul umum shine شين nuzul ko وسبب الحديث malamai har sun yi littafai akan asbabu wurudul hadith kamar yadda suke da asbabu nuzulul ayatul qur'an saboda ka duk sanda aka kawo wani sabab wanda shi ne dalilin da aya ta sauka ko hadisi ya tabbata annabi ya wata magana to wannan abin da ya zanto dalilin maganar tashi yana cikin umumin maganarsa wasan wasu ma daga cikin malamai sun yi hikayar ijma'i akan wannan cewa ijma'i ne na malamai duk da cewa akwai wasu da suka saba cewa sababu wurudul hadith ko sababu nuzulil aya dakhilu fi umumiha hada bi wajhin qat'i shi yasa yace wa huwa muradun minhu qat'an ay bi sifa qat'iyya la bi sifa dhanniya an fahimta tabbas wannan yana daga cikin muradin annabi sallallahu alaihi wasallama to idan ibn al-jawzi ya ya rushe wannan to menene menene ansa shi da zai bayar game da hadisi ya ce ta ibn jauzi ba daidai ba ce to shi wani da daidai sai ce fallazi na zunnu fi zalika wallahu alam أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم yace abinda muke tsammani wallahu a'lam abinda muke tsammani wallahu a'lam wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce Allah ya tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku magana ce da Allah ya yi ga wasu mutane da ya riga ya san cewa ba za su taɓa rabuwa da addininsu ba za su taɓa yi wa addininsu rukun sakainar kashi ba Allah ya san wannan tunda duk abin da zai gudana Allah ya riga ya san shi a rubuce yake a cikin lauhin mahfuz saboda ka ya san waɗannan mutanen batar, wanda duk suka halarci yakin bazar 317 babu wani wanda zai bar addininsa bal na alal islam za su mutu kan musulunci wa annahum qad yuqarifuna ba'd ma yuqarifuhu ghayruhum min adh-dhunubi kuma Allah ya riga ya san cewa daga cikin su za a samu wasu wanda za su yi wasu laifuka kamar yadda wasu ma suke yin laifuka irin wannan ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها أما الله بزي برسو ستجا بدا دوكي وأكلي في السبا دومين ببر إلا رشيني إدم متن يفارا تكلي في كما يدوكي يتجا بأكا وانا الليفا شيني ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين إذا الذين إذا ظلموا أنفسهم الذين إذا ظلموا أو فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم waman yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to Allah ya san cewa waɗannan bayan Allah da yayi ma wannan tagomashi ya riga ya san cewa kan addinin musulunci za su mutu ya riga ya san cewa za su iya yin wasu daga cikin laifuffuka amma ba zai bar su akan wannan laifin su ci gaba da yi ba Allah zai datar da su bal yuwaffiquhum li nasuha Allah zai datar da su ga tuba ta gaskiya wastighfarin zai datar da su da neman gafarar Allah wa hasanatin zai datar da su ga aikata kyawawan ayyuka tamhu athara zalika da za ta shafa gurbin wannan laifi wa yakunu takhsisuhum bihadha duna ghairihim sai ya zanto an keɓance su da wannan falalar ban da wasu لأنه قد تحقق ذلك فيهم دومن سوء أبن يرغى يتبت أغريسو ألا يرغى ياسن هكذا سكسنشي وأنهم مغفور لهم يسنشي وأرغى أمس غافرة ولا يمنع ذلك كون المغفرة كون يا متى فتحة شين فائل ذلك شين مفعول به ولا يمنع ذلك أي ذلك المذكور كون المغفرة أي كون المغفرة لا يمنع ذلك لا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم وأنا بزي حنا أشي غافر الدفك سامو بس نسا ميت سبو دوسد ليدي وأن ذاتك ساك مس غافر باوي كوي dan an ce an gafarta musu baka dauka cewa to tunda an gafarta musu ya nuna ba dan wani abu yasa an gafarta musu saboda wasu asbab akwai asbabul maghfira akwai dalilin da suke sa Allah ya gafarta wa bawa daga ciki akwai tuba akwai istighfari akwai kyawawan ayyuka akwai wasu jarraba da Allah zai masa a nan duniya ko a barzakh ko a mahshar ko a lahira wadanda za su kankare masa abin da ya riga ya gabata da laifukansa saboda kasancewar an masa gafara baya nuna cewa zai yi wasu ayyuka masu kyau wanda su za su zama sababi don kasancewar Allah subhanahu wataala ya sababa maka abu ko ya riga ya rubuta maka abu baya nuna cewa abin zai samu ba sababi duk wanda ka ga shi da 'ya'ya Allah ya riga ya rubuta masa daman zai haihu amma wannan ba yana nuna cewa ba zai aure ba ba yana nuna cewa shikenan ba sai ya aure ba saboda haka Allah ya rubuta masa zai 'ya'ya saboda zai yi aure an gane ku? ya rubuta masa saboda wannan dalilin ya rubuta ma wani dan aljanna ne saboda zai kyawawan ayyukan da ake shiga aljanna saboda ka in samun abun ba yana nufin cewa babu asbab ba an fahimci wannan shine abin da yake nufi saboda ka Allah subhanahu wataala ya rubuta musu wannan saboda ya san cewa ba za su kafirce ba ba za su mutu ba akan musulunci ba ba za su bar ayyukan kware ba za su bar tuba ga Allah ba ba za su bar sallah azumi zakka ba kama zai yaktazi zalika an yu'attilu al-fara'id wusuqan bil maghfira kamar yadda wannan baya nuna cewa za su yi wahatsi da ayyukan farilla saboda kawai sun yadda an musu gafara Allah ya riga ya san wannan fadar wannan a gaban Umar ibn al-Khattab da sauran sahabbai da suka halarci yakin Badar bai sa sun yi watsi da sallah ko azumi ko zakka ko jihadi ko wasu ayyukan kware ba bai sa musu wani jin amnu a zuciya ba cewa su shi kenan sun haifi gada saboda ka su ba sa tsoron abin da zai zo nan gaba cike suke da firgita da tsoro na ranar alkiyama saboda ka shi kaga ubangiji su wani wata ya yi musu abin da ya musu ne saboda abin da ya san za su rayu a kansa falau kanat qad hasalat bidun al rari bil awamiri da a cewa wannan gafarar ta same su ne tare da ba za su ci gaba tare da rashin ci gaba da kyawawan ayyuka da wato bin umarni ba la mahtaju ba'da zalika ila salatin wala siyamin wala hajjin wala zakatin wala jihad da ba su buƙaci yin hajji wato da ba su buƙaci yin sallah ba bayan wannan da daga jin wannan magana shikenan sai a ga sun daina sallah sun daina azumi sun daina hajji sun daina zakka an daina fita da su jihadi da shi kenan sai su yi wa haza muhalin wannan kuma zai yiwu ba a ce ga wani a shari'a shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wataala yayi masa alkawarin gafarar da yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma bai gushe ba yana cin gaba da bautar Allah yana tashi a kiyamul layli ba ma a farilla ba har kafafun suna tsakewa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana tana masa wannan ayar cewa Allah fa ya masa gafara ba abin da ya rage masa na baya da na gaba duka an ce an yafe ce afala akunu abdan shakura ban zan zama bawa mai godiyar Allah ba haka ya ci gaba da istighfari a koyaushe Allah ya ce fasabbih hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba haka na annabi ke istighfari a kullun sau yana tuba zuwa ga Allah to su su ga annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin da ya samu bai daina ibada ba bai daina jin tsoron Allah ba su kuma sun su daina su sun samu abin da ya fi nashi ne saboda haka kaga wannan ba zai yiwu ba wa min aujabil wajibati at-taubatu ba'da dhanb yana daga cikin mafi wajibin da yafi zama wajibin shine mutum yayi laifi ya tube koma ga Allah fa zamanul maghfirati la yujibu ta'til asbabil maghfira dan mutum yana da zaman yana da garanti yana da lamuni na samun gafara wannan ba shi zai sa ya yi watsi da abubuwan sabubban da za su samu masa gafarar ba to wannan ita ce ansar da ya fara bayarwa duk da cewa har zuwa ƙarshen fa'idar an sace da warwara da kawo wasu abubuwa da suka yi kama da wannan a cikin shari'a wanda ba a yi musu wata fahimta ba saɓanin abin da yake ne zahirin shari'a wannan ansa kafin wato wannan raunana ansar ibn al-qayyim ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim ne ya fara ba malaman da suka gabace shi kamar abul abbas al-qurtubi a cikin littafin sa al-mufhim mujalladin shi da shafi 441 ya kawo ya kawo maganar ibn al-jawzi da ya gama kawo ta sai ce wa hadha tawilu وإن كان حسنا غير أن فيه بعدا yace wannan tawili ko da a zahirin sa mai kyau ne na san lokacin da muke ardin muke bayanin abinda ibnu jauzi ya faɗa kowa ya ji gamsuwa da an tsaya anan kowa zai tashi akan cewa eh an warware matsalar kafin a ji maganar ibnu ibnu qayyim to shine ce ansar da kuwa tana da kyau ba ana nufin su je su ci gaba da abin da suke yi da laifi ba an ba su dama an saki hannunsu ya ce sai dai ansar ta ɗanyi nisa ta yi nisa tabinuhu an na'malu sigatuhu sigatul amri magana da ibn qayyim ya faɗa yace i'malu siga ce siga ce ta umarni wa hiya mawdu'atun lil istiqbal ita kuma sigar umarni da'iman ana amfani da ita ne ga abin da zai zo ba abin da ya wuce ba ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا بغير قرينة القرطبي يتي كوتا كوتا باب إن لا ربا واسكي أمفاني دا سيغة الأمرني سنة نكن أبن ديوتي بعد قرينة أبا بعد رشين قرينة سواء أقوي وانا أبدا ذات شيني قرينة لأيكي نونة شوى بادي أكي نفي باب كتا كتا باب هكذا نص عليه النحويون يجي ما لما نهوا مثلا نهوا هكا سكا نصا وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء لا بمعنى الماضي سيغر إن تزول معنى الإباحة شوى أنهل التامك أنباك دامه تتنظوني بمعنى الإنشاء إنشاء طلبني talab baya kasancewa ga abin da ya wuce abin da zai zo nan gaba ke kasancewa neman bukata ce kamar bukata ce yace wannan kuma baya zuwa da ma'anar ta yace dabbar haza fa innahu hasan ka tsaya kai karatun tanatu akan wannan zaka ga cewa magana ce mai kyau wa kad bayyantuhu fil usul bi ashba min haza yace yi wannan bayanin a wuraren da na yi magana a usul fiye da haka واستدلاله على ذلك بقوله قد غفرت لكم yace kafa hujjar ibn al-jawzi da cewa ai gaba an ce na gafarta wanda yana nufin abin da ya riga ya wuce laysa bi sahih wannan hujja ba sahihiya bace lian a'malu ma shi'tum yastahilu an yuhmala ala talab al-fi'l ولا يصح يستحيل أن يحمل على طلب الفعل ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي لما ذكرناه ya ce domin kalmar i'malu ba zai yi ba a ce ana nufin kai kuma ana nufin nan gaba ana nufin abin da ya wuce ba za su haɗu ba fata ayyana hamluhu alal ibahati wal itlaq haka yace wal itlaq amma ina jin lal itlaq akwai bambanci a abin nan da wal itlaq dan kace itlaq kamar a saki hannun su su yi laifi saboda ka yadda lafazin yake fata ayyana hamluhu alal ibahati lal itlaq ba wal itlaq ba amma haka yake a bugun a littafin wal islaq amma kuskure ne to wannan kaga ibn al-jaw abin al-qurtubi ya faɗi abinda shi ma ibn al-qayyim ya faɗa wala Allah cikin karance karance ibn al-qayyim ya karanto wannan daga cikin maganganun qurtubi shi ma ya ambace shi daga cikin abinda zai ƙara nuna maka cewa istiqbal ake nufi tunda ya ce shi ibn al-qayyim ibn al-jawzi ya ce ai ai ce akai kad gafartu lakum gafartu kuma mazi ne abinda ya wuce to abinda zai karuna maka nan gaba ake nufi shine riwayat tabarani riwayat tabarani tana cikin al-mu'jam al-kabir tana cikin al-mu'jam al-awsat ta hanyar Urwa ibn Zubair an Abdurrahman ibn Hatib ibn Abi Balta'a an abihi ta zo da lafazin i'malu ma shi'tum inni ghafirun lakum ga duk wanda suke jin larabci sun ji istiqbal din ya fito i'malu ma shi'tum kai abin da kuka ga dama inni lalle ni ghafirun lakum mai gafarta muku ne kace mai gafarta muku ne ba yana nufin na gafarta muku ba yana nufin zan gafarta muku ghafiruz zambi yana nufin ya riga ya gafarta ko zai yi zai zai gafarta mutum wa qabilu taubi zai karɓi tubansa saboda ka cewa fa ni gafirun lakun ya nuna cewa yana cewa nan gaba ba wai ana nufin abin da suka riga suka yi baya ba saboda ka wannan yana nuna cewa kada ghafartu yana nufin sa'a sa'aghfiru ɗin da ya al jau zai kica dan me ba a ce sa'aghfiru ba zai ce masa hakan ake nufi saboda riwayar tabarani ta nuna haka ah, ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo wannan ruwaya tabarani din race ya kawo shi da lafazin fa inni ghafirul lakum can kuma cewa ya eh, imalu ma shi'tum inni ghafirul lakum sannan sai kawo wata daga daga cikin maghazi ibn aiz hadisi ne mursal na urwa i'malu ma shi'tum fasaghfiru lakum lafazin da ibn jawzi yake cewa ai da shi aka faɗa to ya zo shi ma a cikin ruwayarsu to wannan yana nuna cewa ana nufin gufranu zunubihim gafarta wa zunubansu na nan gaba ibnu a'id magazi ibnu a'id abul abbas al-qurtubi shi ma yayi bayanin ma'anar hadisin tunda shi ma ya rushe maganar ibnu jauzi to menene ma'anar hadisin sai ya ce wa ana wa qad zahara li wajhun akhar wa ana astaghfirullah fihi na fahimci wato wani fahimta ko wani wata fuska ta ma'anar hadisin ina kuma neman zaɓin Allah game da shi game da wannan fahimta wahuwa ga fahimtar idan kuka saurara kuka yi mukarana da abinda ibn al ya faɗa za ku ga cewa abu ɗaya ne wanda yake nuna cewa ya yayi ittila'i akan abinda abul abbas ya faɗa a mufhim duk da bai nassanta shi ba bai nasata sunansa ba kuma ya siye siyagar abin ya zuba shi da da yaransa da larabcinsa shi bai yi amfani da wani abul abbas al-qurtubi ba sai yace wa huwa annal al-khitaba khitabu ikramin wa tashrif wannan magana da Allah subhanahu wataala yayi wa mutanen badar cewa ku je ku yi abinda ku ga dama na gafarta muku magana ce ta ba ta wato ta nuna girman su da karrama su tazammana abinda kuma ta ƙunsa, kunsa anna haula'i qaumu hasalat lahu halatun ghufirat lahum biha dhunubuhum as-salifa sun yi bajintar da ta sa Allah ya gafarta musu zunubansu da suka wuce wa ta'ahhalu biha li an yaghfira lahum dhunubun mustanafa kuma saboda wannan bajintar da suka yi sun cancanci ma a yafe musu zunubansu da za su zo nan gaba in waqa'at minhum in har sun yi wannan laifin la annahum nujizat lahum zalika alwaqt maghfirata dhunubi lahiqa yace shi yadda ya fahimta ba ana nufin a daidai lokacin ma cin kafin su yi zunubin ma an yafe musu ba a'a abinda ake nufi sun cancanci nan gaba in sun yi zunubin a yafe musu akwai bambanci tsakanin a ce kafin ma kai an yafe da kuma in kai ka cancanci a yafi cancanta daban an riga an yi daban an fahimci bambancin a ce ka cancanci abu ba an riga an yi maka ba hmm? ka cancanci ka zama gwamna ba shi ne ka zama gwamna ba ka cancanci ka ci zaɓe ba shi ne ka ci zaɓe ba haka ne saboda haka sun cancanci a gafarta musu ba shi ne an gafarta musu ba shi yace ce lahum salahiyatu an fara lahum ma asahu an yaka suna da cancantar a gafarta musu abinda akwai yiwuwar su tunda mutane ne ba mai ba mu gurin duk sahabban annabi ba ba ne. sukan iya kuskure sukan iya yin laifi kawai bambancin su da waɗanda suke 'yan duniya ko waɗanda ba su ba su ba za su zarce akan wannan ba ba za su toge ba da zarar suka ji faɗakarwa to nan da nan za su watsar su kuma tuba zuwa ga Allah sai yace wala yalzamu min wujudis salahiyati li shay'in ma wujudu zalika shay baya nufin dan ka cancanci abin shikenan ka samu abin إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له أهليتها بيانا ya شوالي هاتشن تنتي زم خليفة بشيكين ya zama Khalifa. lokacin da sayyidina Umar ya kafa kwamitin mutum shida lokacin da ya zo rasuwa kan cewa su tsaya su zaɓi shugaba a cikinsu ai ya dubi cewa kowanne daga cikinsu ya cancance zama khalifa amma ɗaya ne ya zama sauran duk da sun cancanta ba su zama ba saboda cancantar abu ba shi shine samunsa ba sai yake cewa wa kadhalika alqada wa ghayr hakanan kamar alqalan cewa ya cancanci ya zama alqali ba shine yake nuna ya zama ba wa ala hadha fala ya'manu man hasalat lahu ahliyatu almaghfira min almu'akhadha ala ma asahu an yaqa minhu min adh-dhunub to da haka kaga kenan wanda dan an ce ka cancanta ba shi zai sa shi kenan ka miƙe kafa ba ka saki jiki kan cewa to in kai laifi ba za a kama ka ba cancanta daban kuma in yi laifi a zo a kama ka shi kuma wani abu ne daban zai iya faruwa wa ala hadha yukharraju halu kulli man basharahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maghfurun lahu wa annahu min ahli aljanna saboda haka kaga duk wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta masa ko an masa albushi da aljanna haka zaka dauki al'amarin sa ma'ana ya cancance ta shi yasa duk al-mubashsharuna bil janna dinnan daga goma da waɗanda suka karu akan goma duka ai tafiyar su ɗaya da waɗannan da aka ce an gafarta musu domin ba za ka shiga aljanna ba sai an gafarta maka in ba a gafarta mutum ba ya san inda zai tafi to ashe duk waɗannan da aka ce an yi wa da aljanna har ma waɗanda ba su je yakin badar ba kuma suka cancanci har da wasu mata daga ciki suka cancanci albishir da aljanna matsayinsu shine sun cancanci shiga aljanna to kasancewa sun cancanta wannan ba za su miƙi kafa ba kuma su yi abin da suka ga dama suna iya zuwa su rasa kuma tunda abin bai zo hannu ba saboda haka suke cikin tsoro suke fargaba zai yi yutuna ma atau wa kulubuhun wajila suna yi amma zukatan suna tsoro ga gayatul ihsan ga kuma gayatul khauf sun kai matuka wajen kyautatawa kuma sun kai matuƙa wajen tsoro to shi abin da. abin da yake cewa bi annahu maghfurun lahum wa yatadammanu zalika maghfiratu ma madha wa thubutu salahiyatu lil maghfirati wal jannati lima yustaqbalu wannan shi yake nuna cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam tana nuna cewa an gafarta musu abin da ya riga ya wuce kuma sun cancanci gafara da aljanna ga abin da abin da za su yi nan gaba walidhalika ibn al-jawzi ya ci gaba da cewa abin nan kai ibn al-qurtubi ya ci gaba da cewa to dalilin haka ne لم يزل عن أحد ممن بشر بالمغفرة أو بالجنة خوف التبديل والتغيير من المؤاخذة على الذنوب ولا, ولا ملازمة التوبة منها والاستغفار دائما شيء صار دكم وأنا لا أكي والبشر ذا قافرة هو أكي مسأل البشر ذا الجنة بس قشي بسنا جنس أوران كأبن يسام سوي كأبن يسام تشنجي سبور هكا كذا أزو أكاما سأكل لي فنسو سورا كسكا زنتو ba su gushe ba suna lizimtar tuba da istighfari a koyaushe to shi ne ibn eh, al-qurtubi abu al-abbas ya ce thumma inna allaha ta'ala azhara sidqa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lil ayani fi kulli ma akhbara anhu bi shay'in min zalika fi kulli man akhbara anhu bi shay'in min zalika daga nan muka ga Allah subhanahu wata'ala ya bayyana gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana wanda ta bayyana akan duk wani wanda ya masa irin wannan maganar duk wani wanda annabi sallallahu an gafarta mashi ko dan aljanna ne har rayuwarsa ta kare bai karkace ba ba wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce dan aljanna ne kuma ya yarda ko ya zama munafiki Allah ya tabbatar mana cewa annabi mai gaskiya ne kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha abin da ya shafi gaibi annabi ba zai rika furta kawai san zuciya ba ko ya rika shaci faɗi a'a wahayi Allah yake masa sannan tabbatar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa ba zai iya cewa wani dan aljanna ne. wani dan wuta ne sai abinda aka yi masa wahayi aka gaya masa nan ne zai faɗi abinda ya sani abinda yake Allah ya sanar da shi shi yake faɗa to inda zai tabbatar mana cewa gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yi take duka waɗannan da yawa albishir wannan ashabul albadr din gaba ɗaya wanda suka je yakin badar da waɗanda yawa albishir da aljanna mazan su da matan su babu wani ɗaya wanda za ka karanta tarihin sa ka samu cewa ya watsar da addinin ko ya zama wani abu daban shine yake cewa fa innahum lam yazalu ala a'mali ahli aljannati ba su gushe ba suna aikin ‘yan aljanna min umurin dini wa mura'ati ahwalihi suna lura da addini al'amuran addini suna la'akari da halaye halaye na addini wata masuki bi amalil birri wal kuma suna rike da ayyukan alkhairi da biyayya ga Allah ila an tuwaffu ala zalika har lokacin da Allah ya karbi ransu wa man waqa minhum fi ma'siyatin aw mukhalafatin laja ila tauba duk wani wanda daga cikinsu ya fada cikin saban Allah ku saba wa umarnin Allah to nan da nan sai ya nemi mafaka wajen tuba sai koma ya tuba ga Allah wala zama ha ya rike wannan tuban da yayi hatta laqiya Allah ta'ala har ya hadu da Allah subhanahu wataala to duk wanda ya kula da wannan ya alamu zalika qat'an min ahwalihi man tala'a min ahwalihi man tala'a akhbarahum duk kowanne daga cikin su haka zaka gani wanda duk ya karanta sirarsu da labarurukansu da tarihinsu a littattafai zai ga wannan to wannan shi ne abinda wanda yake faɗa to haka na Ibn hajar shi ma ya ba da tashi gudunmawa kusan tana kama da wannan insha Allah a karatu na gaba akwai maganar Ibn taymiya bayan mun gama jin maganar Ibn qayyim akwai maganar Ibn Taimiyya mai kyau akan wannan kuma tana da amfani kwarai da gaske wajen saita fahimtar wasu game da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda za ta sa wasu in sun ji irin waɗannan hadisai shikenan su ɗauka cewa ai aljannar ma a banza ma ake samunta eh kuma Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam silatullahi ghaliya kadar hajar ubangi tana da tsada huffatil jannatu bil makarih aljanna an kewaye ta da abubuwan da rai ba sa so sauraka ba abin ne da ake samun shi bagwas ba zaka wasu suna daukan aljannar ai mai sauki ce an ce wata karuwa ta bawa kare ruwa ya sha ta shiga aljanna saboda haka in dai karuwa ta ba kare ya shiga aljanna to ni na bawa karnuka ma ina da su da yawa a gida na Na bawa mutane na bawa dabbobi na bawa abin nan saboda haka ji cewa shi dan aljanna ne to annabi abin nan ibnu ibnu taymiya anan ibnu qayyim ya kwaso maganganun ibnu taymiya duk da dai bai ishara ba tunda baya ishara sai ka abu su abubuwa kaɗan kamar yadda muka ga maganganun abin nan wajen raddin ibnu jauzi ya ɗauko su ne daga daga daga al amma bai ishara zuwa gare shi ba to haka nan da ibnu taymiya din zamu zo zamu karanta yana da fa'ida kwarai da gaske dan ban ga wani wanda yayi irin wannan bayanin ba kamar sa gaskiya kuma ya yi dogon bayani da misalai daga ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su wanke wasu miyagun fahimta da ake yi wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi